Maganin garas-garas kana jin rukus-rukus kana tunani kana kasa bacci basir shawara. Basir shawara ɗan kano ma malaria maganin ɓera maganin basir duk muna da shi. Malaria typhoid maganin ƙwari in dai ɓera shi na sai ya mutu. maganin garas garas kana jin rukus rukus kana tunani kana kasa bacci basir shawara rakas rakas duk muna da shi yawan fushi yawan harara yawan cije cije duk muna da shi maganin kwari kudin fuci-fuci can kwalau ya ran kwalau ya magani salamu alaikum wa alaikum assalam maganin me da me rage da shi ciwon ciki ciwon mara ciwon jiki rakas-rakas guras-guras maganin sauro maganin kwari maganin bera Gaskiya duka akwai matana ne ke fama da ciwon firgici cikin dare in muna bacci ya tarin da tsalle an gama tana tsalle an gama an wuce wajen ba mu mai rangwangon ba maganin nan in Allah da ta bari kai ma na ga matsaloli a gidan yanzu in na sha maganin nan kana nufin in na ta da sha wannan na kwari ne na ɗaya to an maganin kwari magana ce rawai komai a haɗe a bata wannan a girgiza ta sha ya fi rabi washe gari ta sa za ka ba ni labari yanzu wannan na ba da ta sha shi ke an wuce wajen to da bismillah ya rasha koko ko iyo ce gangan ne Wow, da nawa ne kudi na? Ɗari biyar. Meran gwangwan. ka ji abin da yake da shi an ta da kaya mukai bikin ne har yanzu dai wajen biza in ka da ciki na ki kullewa ko ba asibitin da ban je ba na nemi magani har tsakanin amma amma ciwon cikin nan ya ki bari da an yi ma na jama'an ma an ce akwai wani mai magani ma ya shigo garin nan da Allah zai sa ma da shi ai da alhamdulillah ka taba ganin shi ba taba ganin shi ba gaskiya amma ina sa ran idan dai ka sha maganin shi ai za ka samu ai na zo miki da magani ai na kawo miki magani yanzu na ce amma wani mai magani a waje ki dan sha kaɗan kawai bismillah ba kawai ki haya ihe to Allah Demon. Cikina. Cibe? Kan kura uba. Yo akwai kura uba. Ina da Allah ya ne mu daga shan magani. Daga shan ma. Subhanallah. Inna in tayi Allah. Ina wallahi ba za mu ma dan gaskiya ba wallahi lazi ba za mu ma ba malaria typhoid shawara kudin maganin fera ya aiki ya kokari wai dan uwan nan nawa ne wallahi tallahi baya jin dadi ciwon ciki ya tashi a gaba an biyu yana fama da ciwon cikin nan an sha magunguna iri-iri ba a dace ba in Allah yadda an dace yanzu alhamdulillah gari gari na je na bada magani an sha an warke hmm. na je kudu na bada magani hmm. an mutu ma amma an warke an auna ba basir ko kaɗan akwai wanda na ba maganin basir yana da yana jin daɗi amma an gutsara kafar shi amma kuma basir ya warke kun ga wannan hmm. aljani ne aikin mun na je samo magani kusa da a wajen bangon duniya muka haɗu da shi ɗan amana ne akwai maganin ɓera akwai na gafiya akwai na typhoid sha wannan tukunna kai ma za ka sha gani a shi ne ke da matsala a yi na ga matsala a idan ka hannu ma ɗin eh za ka ji daɗin sha sha sha magani in Allah ya da Okay. kai abokina abokina ya kai ne cikin ne Kai, kai kamar na bera ne sai kina ka shi ne da ɗaya ku yi haƙuri ku kai shi shika ah, ah. dan Allah malam dan Allah ka taimaka mai ba ta kama gari sare ne hannu sare ne hannu kana ne hannu wani wallahi kana tafiya ba mu ganka ba na so na gaya ma na ɗera ne kai haƙuri na ɗera ne sare ne hannu na